Surkan zamani murjani, ne, samma wani ƙarfin imani, mugun hali bakin launi, ba su san alkunya ba. Surkan zamani ha, surkan zamani ha, surkan zamani ha, surkan zamani ha. ya fuke da ɗan ganzo ya yi ciko da ƙozo girman diya idan ya zo sai ka shirya malam. Sarki yana da sha'ayin sarkin shi kaji, in bariki ta kai har ta huda hanji, sai rayuwa ta zamto tamkar ta kaji, sun zo kukan gida na su shi ɗan yake ji, su bayar ba su rikai sun zo da. kin san me ke faruwa Libana. A duk, a duk inda nake. Ko ɗinki ba nake wani lokacin ko, wala sai yanzu ina na gangadi Kin san dalili? ko wallahi in tuna da yanayin ki da suran ki yanayin structure da Allah ya miki sai yanzu ji wani relief a cikin zuciyata. To ai dina wasa ne. Kai na kai ka? Kai kai kai kai. Wai na kai wa ne wai ni ha ba namiji ne ai namiji shi ba a san namiji da kyau. idan ana ba da awat din kyau. kai ya kamata a bawa awat a duk mazajen duniya haba labana haba ki fa daren da na ganki ko sai in ga larabawa da indiyawa dukansu ashe munana ne kawai hasken ne ki fa dinga ga yanzu kin ga nan fararen idanuwa naki hancin ki kamar biro haƙwaren ki ajere tas tas su farare kaman auduga yayin da ya bude a cikin gona to dai kai kokari ka rike min amana ka san ina kaunar ka ina son ka Ba na burin wata ƴa mace ta zo ta shige min gaba cikin al'amarin soyayya ta da kai ka zama mai riƙon amana a koda yaushe duk ya dirin ka kasance da ni libra ba na tunanin akwai wani abu da zai zo gifta tsakanin ni da ke wanda zai sa in janye miki ko in ji kin fita a cikin zuciyata don kin shiga zuciya baba ina wuni dan mai yaya gida Lafiya kalwa wallahi. Sanda dan mayya. Lafiya kalwa. Na wuni. Dan mayya ya gida. Na ce dan mayya ya gida. A'a. Ai ba na abu na ce ba ko? Dan mayya fa mayya fa kake cewa ba. Ai girmama ce dan mayya. In tambaye ka mana. Ina jin ka baba. Amma kai asalin ka ina jin ana kwatancen mutum ka cinye ko? Cinyewa baba mahaifa kenan. Ai kai da sauki ma. Allah wallahi tunda na kore ka ka dawo na kore ka ka dawo ka zo kai ka nuna mana kai cikakken makarici ne kai fa ka ce kana da sana'a ina da sana'a sosai dinki na kware sosai na iya dinki kai dinki kake na kowa da kowa kowa ko kai ma yanzu in kana so zan iya gwada kan dinka ma kaya kana dan samu kuma akan kari ah, ba laifi wallahi ana samu to haka ne tunda ba laifi dan ban 500 nan ko 1000 <laughs> wallahi baba sai dai matsalan ne akwai wanda mun yi magana da shi zai zai kawo mun kuɗi na mai ɗinki to ya ce sai an jima mun yi wa in Allah yadda ba zai gagara ba zuwa an jima zan kawo ma to tambaya ta ƙarshe kalli yarinyar nan da wai ka kalle ta na kalle ta ya kaga zubin nata ka san dai ba ta kama da ni ba sosai ma to bargun nan daga ga gulli bana na zuwa kuma bayani mana bargun nan kan ma diki. Baba, baba ka taimaka min wallahi ina son ta ki masa bayani ma. Kai. Nan da kai. Nan. Wallahi ina son ta. Ki masa bayani. Nan da kai. Kai. Sirkan zamani murjani sanna wani karfin imani mugun hali bakin launi ba su san alkunya ba. Sirkan zamani sirkan zamani Babban ya ba ka san su aka Allah ya su. Ai kuna ka ga baya firi. ko mota ai tana firi yanzu. Ba ce mutum shawara zan ba ku. Haka ne. Ta koma. mutum zai zo wurin yariya zance eh yawa ku daina koransa ko kaji eh, mutumin nan fa ya zo da gaskiya fa alƙur'an ya zo da gaskiya saboda ita mace da kake gari kamar atm ne na wannan magana da ya zo mana da ita to magana ce cikakkiya kuma idan ta muke so kai kifi wannan ma gaba ɗaya giyan nan nutsuwa take sai ka ji magana da wannan karuwa ce kuma ka san ma wani abu eh. Allah ne haramta shan giya eh. ba kyau kuma ba wanda ya sai halatta ta to da gwamnoni ne suka haramta shan giya da shi za a iya halatta ma ai tana sa nutsuwa tun yauye to to matsalar kamar ce wallafi. laifi ai ko a Lagos duk wanda ya zo gurin ta zace sai ya bani <laughs> kaga wannan shine magana kuma wallahi tallahi eh wallahi eh, eh. ribar kafa ce wai giwa ta taka kwado yace wayo ko ina na ah, amma ka burge ne ah, ina wannan ai da da biredi da biredi ta fi zuwa ko kamar yadda kai je gyada Surkan zamani murjani, ne, samma wani ƙarfin imani, mugun hali bakin launi, ba su san alkunya ba. Surkan zamani ha, surkan zamani ha. Dan mu inda inda bai hagen kai. Kaga kaga ai ya taimaka. Makunni. Ba mu taba dan uwa mai irin sa. Makunni. abin wuta fals wuta. Kowa ya fuke da ɗan ganzo ya yi ciko da ƙozo girman diya idan ya zo sai ka shirya malam. Sarki yana da sha'ayin sarkin shi kaji, in bariki ta kai har ta huda hanji, sai rayuwa ta zamto tamkar ta kaji. Sun zo ku kan. Dole hi komai nasa a na tsaye ke so da ka take giyaye. ai hi tana sa ni duwa. Yabba babban ya. kenan babba ya za mu ɗauka dole. In bariki ta kai har ta huda hanji, sai rayuwa ta zamto tamkar ta kaji, sun zo kukan gida na su shi dai. Ai, awa ba mu dama. Allah. Haka ne. Yawwa. A'a. Kai, eh? ka san me zami? Eh. Tashi mu tafi gidan Abdullahi Andara na ji an ce karo ta karya. Kai, me ya kai shi? Ai ba haɗa kogo da karuwa. To an ce ta karya. Andara, Andara yanzu na kare. Andara? Mun barka nan. Ah. yaron iska a ina na gaya muku haka ba kuma ba ma bari zuwa ba da hankali zamani sannan wani karfin imani bakin launi ba su san alkunya ba sirkan zamani sirkan zamani sirkan zamani sirkan zamani kai jama'a tunda nake a rayuwa ta taba liki wa buddini ban taba ganin mm, mm, yahudawan mutane irin mato da jato ba ina dalili wannan masifa tsiyar har ta wuce kan karuwa mata koma har su yan daudu a ah! ai kina da tsohon kaddara ye ah. war gida an kama mana wani da'irin na banza na aka haifa a Legas ko a Gege? Na ji kina takwa kwazo kina gaya makauta. Ba sai ka fito ka shafa ba gaji? Kani dai ai jarabar ta ta wuce sanin mutane. In ba masifa ba? Ku tsaya iya matan ma sai ku hada da 'yan daudu? La ilaha illallah! La ilaha illallah! Za ta ke mutunci na! Za ta ke kama haddi har cikin gidana! Ah! bancan au yan daudu su ne darajar ka kware kuwa amma ku kayi asara wallahi ai wallahi ma na agege kayi asara wallahi ka ce dan daudu shine darajar ka to dake jin gaya miki wayannan ma wannan yan daudin da ke gani sun fi mun wasu matan wallahi kaga wata can ma da fuska kamar an darwaye karas oh, ke ka dauke ta ku bar gidan nan ba haka ba kin ga da kin ga mu ci ubanta yau a gidan kin ga da yan daudu da karuwai da kika gani ni a Legas su ne abokanan mu'amalata dan daudin nan guri da muke kwana da su kuma har kalla mu daya saboda haka babu yadda za a yi ni a rayuwata ina ji ina kallo ki taba mutuncin dan daudi da karuwa duk da karfi na ki sai kare wallahi to ga miki gaskiya ai karfin naka zai kare <laughs> ni ko gida ka gaba wai dan kana ga dare ka bane qur'ani he dai ka canza shi ka sai dai ka tashi ka ba mun nan gida ba ba tsuntsu bane ni ni dai kin san duk duniya har duniyan da za ga ta ina nan a mato tsohon legas ɗina kuma jatan tsohon legas muna tare yan daudu kuma daidai na tafi lahira ce kawai ba za su bi ni ba kowa zai bi one by one. Oh, na haɗu da gaddara ni yasu ta za ta kare miki wannan auren gaddara da nayi wallahi da na san asararre ne kai in na aure ka shegi ya to ki saki kanki ma ki saki kanki ah mu kare juna dai ba ki to na gani na ki magani na ina ke kuma yau sai ki bar gidan nan wa ran sai girman Allah ko mu yadda ba gidan bane ke fito ba a ɗan daudu za mu akwai wata rawa da za a je a nan kofar gida saboda an ɓata rai dole sai ne rawar kuma. akwai ruwan mai goge akwai hawa ga alijo abin nan alijo sai mun hawa ko za ku gane kuran yau ba unguwar nan ba ka yi dujan din da yau sai dai a tattara a je can ba da mi za a yi amma yawa garin nan wallahi ina karatu ne so mun dan samu hutu ne na ce bari mu zo ƙauye saboda kin san ƙauye ko ba komai akwai daɗin zama so <clears throat> lubuna na san ɗaki mamakin gani na ko da ke kun ba abin mamaki ba ne saboda tun lokacin da kuka zo garin nan na ganki sai na ga ya kamata in zo in sanar da ke abin da ke cikin zuciyata amma kafin in sanar da ke abin da ke cikin zuciyata ya kamata ni da ke mu fahimci juna ki san farallin soyayya da shika-shikan soyayya kan a fara ta saboda kowane abu na duniya idan za a fara shi musamman soyayya ana buƙatar a fahimci juna haka ne so ita dai soyayya ba komai ba ce illa a bace wadda take haɗuwa tsakanin mutum biyu mace da namiji so kamun ta faru ana iya samun jituwa tsakanin juna sannan da kuma haɗuwar jini am da fatan kin fahimci zance na da kuma abin da na zo miki da shi so menene ra'ayinki akan haka ah! na shiga uku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 kake zagi dan gatan uwaka ni kake zagi saboda in kana harzuka harzuka ta sai dau ice ko dau wani katon bulo in rusa mai da mutum da ba mu ma mutu balle ko wani kai da zaka gaya masa wannan fa iskancin ba rana bane da shi karki mun gangaci ni yanzu a akwai ni ba na rike da Allah mun tare da wannan ma billahi da tantini da na mutu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 Rikicin gado, rikicin gado. Yana da Guguwa da kura idan ba a iya bambance karfinsu sai dai a aikace kadai ake iya gane bambancinsu. Kana ina. Dan Alhaji ba dan tsiyarka ba ko mutuwa ce ta je gidan da babu ai hakuri za ta To me za ta dauka? Rikicin gado. Zamanin. gidan uban ke eh, wai wace ce ma gidan uba kai to ya da gidan ma yake naku me kuka tsina na a gidan da har kake yi mun a ah, mun tsina na abin arziki mun tsakko kikin girma ɗan tuwa ta girma a gidan mu. kaga mun tsina na abin arziki wanda ya dauki nauyi Adams boy mashirin wannan shirin Jamilu dan kuda labari Adams boy rikicin gado kai zan ba yajin aiki wallahi zan ba igara igara Za ka ci ubanka wallahi za ka ci Afa mana kun dame ni ko ana ni bacci. Wai yanzu na ta ne a gidan. Wai fa akan rabon gado ne suke ta wannan abin tun daga waje ma ana jini. To ku da shi ku zo duniya? Wai da mu da duka. Rikicin gado, rikicin gado. Ni ba ne. Saura. ka shi rigima. Ko me zai mun bari a nan tun ma yi mun gafu ne kan ba wai nan shi ne yake ai mun yi yake kalan ne yake ba ya yi mamu ya ce ai mun shiru na ce ai mun bari to dan ya ce ma bare baro ya ce ma komi gado dai raba ki za a yi yawwa sai an raba wallahi sai an raba yadda za a yi wannan jakirin musan yadda za mu kauda ga ga abu mafi sauki menene mu je mu so mu je mu so biya biya dan tofa fiya fiya ɗin tofa ya fi ƙarfi ko? ya fi ƙarfi mu zabga manja a cikin abu da ɗan yunwa ne ɗan yunwa ne ya yi mu zabga manja ya mutu shi ke ya ƙara da fiya fiya alƙur'an wallahi amma gaskiya yaran nan kaka ya wala tambayar ku yake ina ɗan kwan na a jiya saka ba mu ni za a gaya bakan magana to na magana ai magana muka gaya ina karfan yana sa ina son magana da magana kuma da makami saboda Allah ya to ku yi magana da baban ya zai ga mu wannan sharan shiri da cikin gado zai rika zo muku ne duk ranar asabar misalin karfe 8 na dare sai ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mu ta Hausa Cinema TV rikicin gado wanda ya bada umarni rufa'i b ahmed mataimakin mai bada umarni baban nan one boy rikicin gado